Shehin malamin ya bayyana cewa hanya tilo da mace za ta bi domin samun dacewa da rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ita ce yin biyayya ga mijinta matukar bai saba wa shari'a ba amma duk wani abu sabanin haka ba komai zai haifar a gare ta ba fyace fuskantar fushin ubangiji. Kullum ina karfafa ku ku rinka shiga aikin gwamnati ku rinka neman sana'a ku rinka yin ayyukan alkhairi saboda rauni da na san maza suna da shi a wajen rike ku da baku ku amma wallahi ku ji tsoron Allah. wallahi in ba sa'a ba sama da rabe yan 09 010 08 011 oy din nan to mafi yawan su wallahi in ba sa'a ba sai kin gansu a jahannama ranar tashin alkiyama Hajara Bilkisu Wambai ita ce jami'ar hulɗa da jama'a ta gidauniyar ta yi mana ƙarin haske akan mahimmancin taron nasu na wannan karan. Automatical yanzu ba abin da ake kira girmama a tsakanin miji da mata. Saboda mene kina tunanin ke kin fito gidan wani ne? ko a aikin ki yafi namiji ki karfi ko a kina business kin ke kin fi mijinki kuɗi so automatically matan nan sai muka zauna muka shagala muka manta da abin da Allah ya dora mana mun manta cewa karkashin kafan su ne aljanna mu take mun manta da duka wannan abu sai mu kai abu ba tunani ba hankali ba lissafi mace kamar yadda malam shekaru da ya magana duk abubuwan da ya taɓa nan ba ɗaya da ciki da baya faruwa kuma muna yin ba ba mu ba in ba ki yin ɗaya kina yin ɗaya in ba ki yin ɗaya kina yin ɗaya saboda haka ya taɓo zuciyarmu ya soso mana zuciyarmu yanzu ya rage mana cewa mu koma gida mu gyara halayenmu saboda duk abin da muke ma mazajen mu shi ƴaƴanmu mata suke gani kuma shi ne za su je su kokari su yi a ƙarshe ɗaya daga cikin manyan baƙi da suka halarci taron hakimin kawo ɗan bakwayan zazzau alhaji jibrin muhammad magaji ya tofa albarkacin bakinsa inda ya buƙaci al'umma da su yi amfani da wannan wata mai albarka wajen yi wa ƙasa addu'a domin samun zaman lafiya. waɗanda ba su aure ba kuma abinda uwa take a gaban mijinta shine 'ya'yan suke ɗauka shi suke tafiya da shi gidajen mazajensu kuma wannan matsalar mu a nan arewa ne kawai muke da wannan matsala Allah ya sa kamar yadda na ce wannan karatu ya zama mana ba shukan bisa ba ne aka yi ƙarshen rahoton kenan Muhammad Aminu Musa Aminu Gude labarun Libati.